Bangaren kare haƙoƙin masu hulɗa da bankuna ya kawo ziyara nan Jos don wayar wa jama'a kai kan haƙoƙin da suke da shi a bankuna da kuma sanin inda za su kai kokensu in wata matsala ta taso kan kuɗaɗen ajiyar tasu. Shugaban tawagar kuma mataimakiyar darakta a sashen kare haƙoƙin masu hulɗa da bankuna na babban bankin Najeriya, Hajiya Khadija Kasim, ta bayyana min makasudin zuwansu nan jihar Filato. mun zo ne mu wayar da kan jama'ar mutanen filato musamman masu hulɗa da bankuna mu kuma ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da hulɗa da bankunansu kuma mu gaggaya musu hakkokin da suke da shi a bankunan nan kuma da hakkokin da bankuna kansu suke da shi gurin mai ajiya kuma idan wani koke ko wani eh, matsala ya taso ina za su kai kokensu in ba su gamsu ba to kuma akwai babban kofa da aka bude a babban bankin najeriya inda za su iya kawo kokensu a share musu hawaye hajji yakan samu wato waɗansu bankuna na wururu waɗanda suke cutan jama'a ta yaya babban bankin najeriya take tantance bankuna kafin ma a kafa su akwai hanyoyi da yawa da ake tantance bankuna kuma duk bankunan da babban banki ya ba su license na su gudanar da harkokinsu a Najeriya ana sane da su amma wani abu ma da ya sa muka zo garin Jos ɗin nan ma shine mu wayar da kan jama'a su guji hulɗa da bankunan wuru-wuru ɗin nan yawanci akan yi wa jama'a alkawarin kuɗin ruwa ne mai yawa to fa hausa sun ce inda kwaɗayi da wulaƙanci to gaskiya mutanen jos mutanen plateau mutanen najeriya ma ga baki daya muna kira da babban murya mutane su guji irin waɗannan mutane da suke shafa musu roman banza a baki idan har aka gano irin waɗannan mutane akwai sashi na babban bankinmu wanda suke zuwa nan da nan a kama waɗannan mutane a kuma yi bincike akan abubuwan da suke yi a miƙa su ga hukumomi yawa to kamar a nan jos akwai uh, wani ko haɗin gwiwa zan ce wanda na fadama mm. da ake kira sun yi amfani da bankin da gwamnatin tarayya ta, amince ne amma kuma daga ƙarshe sai shugabannin wannan ƙungiyar suka watse eh, jama'a ba su san inda kuɗin su suke ba kuma shugabannin suna na tsakanin jama'a a nan jos kuma ba a kama su ba gaskiya sai dai idan labari bai kai ga babban banki ba duk wani banki da babban banki ya sa ido ko kuma ya ba shi license ya gudanar na ayyukan banki to fa gaskiya idan aka kama su suna irin waɗannan abubuwan to fa su ma sun san sun shiga hannu akwai lokutan da ake samun jama'a sukan je su karbi rance ko da kudin ya zo ya kare sai su dinga koken cewa ana kara cire musu kudi akan eh, rancen nan ina za su samu mafita yawwa zainab kin tabo gurin da na ji daɗi idan mutum ya je banki ya karbi bashi ya kamata hakkinsa ne ya yi tambaya wannan bashi da na karba yaya ike ne menene yake kunshe da cikin a kunshi a wannan bashi wata nawa zan yi in biya kuɗin ruwa da aka ɗora mani nawa ne za ka iya wannan tambayoyi ka sani saboda in ka gama biya ka san ka gama biya amma yawanci mutane saboda ana a karɓi bashin nan ana rawan jikin karɓan bashin nan mutane ba sa tambayoyi wasu kuma in ka ga ana ɗebe maka abin da bai kamata ba ai sai ka je bankin ka ce yaya yaya naga an ɗebe min fiye da inda ya kamata a ɗebe mani kaga dole banki taimaka bayani ka gamsu akwai bitan da za ku gudanar da suwa da suwa kuke sa ran za ku tattara domin ku yi musu wannan bitan yawa na, farko da za mu yi wanda za mu gudanar cikin harshen turanci su ma'aikatan bankunan ma ga baki ɗaya an gayyato su jibi idan allah ya kai mu ranar laraba goma sha takwas to wa'anda ba sa jin turancin nan masu eh, eh, masu ƙananan sana'o'i da duka dai jama'a duk za a tattara su daga karkara duka an gayyato su za a kuma yi wannan bita da suta da harshen hausa inda za a gaya musu dalla-dalla a yi musu bayanai masu gamsarwa su zo su yi hulɗa da bankuna don su ci moriyan tsare-tsare daban-daban da babban bankin najeriya ta fito da su Tun farko dai sai da tawagar ta ziyarci jihohin Kano da Gombe da garin Fatakwal da Abekuta haka kuma za ta zaga sauran jihohin najeriya da abuja tana wayarwa masu hulɗa da bankuna kai kan sanin haƙoƙinsu zainab babaji muryan amurka daga jos a najeriya